Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mutanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. a yau Juma'a biyu ga watan Agusta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ranar Alhamis ɗaya ga watan Agusta ne matasa a Najeriya suka bazu kan titunan ƙasar don yin zanga-zangar nuna damuwarsu akan abin da suka kira shugabanci mara kyau. Matasan wanda suke ɗauke da kwalaye wanda aka rubuta sakonni daban-daban suna ikirarin neman canji. Sannan a wasu bangarori na ƙasar ma an fara rasa rayuka da kuma ɓannata dukiyoyi saboda an samu ɓata garin matasa wanda suka shiga cikin al'amarin. Ta cikin wannan shiri namu a yau za ku ji tattauna da muka yi da matasa inda suka shiga cikin zanga-zangan kai tsaye maza da mata a inda wannan karan aka samu sabon salo da kuma sabon yanayi inda mata da masu ɗimbin yawa suka fito musamman arewaci wurin shiga zanga-zangar matasa da tsofaffi har ma da ƙananan yara. To baya ga bayan mun shiga cikin tattaunawa kuma za mu ji zantawar da na yi da Alhaji Murtala Abubakar shugaban kungiyar kare muradun Arewa wanda yake ɗaya daga cikin jigo ne na matasan arewa. wanda shi ma ya nuna adawarsa ga shiga cikin zanga-zangar wanda a tun farko suka ce sun ga abin da suka hango. daga bisani kuma na tattauna ne da wani masani kuma malamin makarantar jami'a dr abdullahi gwandu wanda ya yi mana fashin baki a ta bangaren tattalin arziki da kuma abin da zanga-zangan ta kunsa to sai ku biyo mu a cikin shirin namu na yau da gobe don jin yadda ta kaya a cikin najeriya To anan dai muna tare ne da mata da kuma maza wanda mu tattauna da su musamman inda suka yi jagoranci ko kuma in ce wanda suka shiga cikin wannan zanga-zangan da aka fara gabatarwa a jiya wato Alhamis ɗaya ga watan August kenan. Akwai Aisha Bello wacce ke shugaban mata ne da ke da gasar garin Kaduna sai kuma akwai Jamila Umar da kuma Ibrahim Muhammad Samin. To barka ku da zuwa. To yau dai an samu wani sabon yanayi a Najeriya ko da yake zan ce yau an ɗauki rana ta biyu kenan a cikin zanga-zanga. A rana ta farko ita ce rana Alhamis inda take ɗaya ga watan Agusta inda aka yi alkawari cewa da a fito a yi zanga-zangar nuna a nuna bacin rai a game da yadda al'amuran gwamnati wanda ake kuka akan tsadar rayuwa da kuma rashin aikin yi da kuma yanayin tsaro. To abin da ya kawo ya jawo hankalin wannan shiri namu na yau da gobe shine yadda aka samu yawaitar mata abinda ba a saba gani ba a cikin eh, dukkanin zanga-zangar da ake yi a Najeriya ah, akan dan samu tsararru ne amma bana sun fito kwansu da kwarkwatansu an samu masu ciki an samu sauransu to bari fara da mata dan saboda irin sabon salon da wannan abu ya dauka shin me dalilan ku na fitowa shiga cikin wannan zanga-zangan tun farko dalili dai shine kowa jikin shi ya gaya mai dan gaskiya ba a jin daɗin wannan shugabanci abin ya tsananta a baya da can wasa ne yanzu ko abin ya kai intaha mata yanzu da aka san su da kunya da karamci da komai yanzu wallahi sai mace sai tana iya sai da mutuncinta ma domin ta ciyar da gidanta ta ci abinci da iyalinta sannan kuma ya kai ga shi namiji in ya fita ma baya samu komai abin da take da shi ita matan nan ta riga duk ta karar da komai ba komai a ɗakin su ba abin da za su ci ya kai ga yanzu ana cin dissa a yi dissa a inji a zo a yi tuwo da shi sannan dissan awara ma ita ma ba a batta ba abinda ake ba dabbobi yanzu dabbobin an hana su sai dai a yi a dambu da shi a yi tuwo da shi sannan tafasar da ake samu ita ma ana dan abin nan da ita yanzu tafasan ma babu shi yasa matan nan suka hayaka suka ce gaskiya abin nan ya ishe su gara a fito kwai da kwarkwata a nuna ma gwamnati gaskiya ana halin ha'ulayi tun kafin abin ya yi nisa haka an yi kashedi an yi nuna musu da cewa ga halin da ake ciki amma ba su ɗauki mataki ba yanzu tun da ake cewa za a yi wannan zanga-zanga za a yi wannan zanga-zanga ya kamata a ce ita gwamnatin tarayya ta kira matasa ta yi zama da su ta yi gyara a buɗe bodojin nan a yalwata mutane da abinci kayan masaruhi komai ya sako mu fa ba kyauta muke son a dinga bamu ba in an bamu kyauta yau gobe za a bamu ne kuma sako baya kaiwa inda ya kamata talakawa kwata kwata in an bada sakon nan baya zuwa hannun su mu dai kawai a saukan mana da farashin kayayyaki mu sayi abun mu da kuɗin mu yanda za mu iya saye mu wadata da iyalin mu amma ba a ce a bamu kyauta ba a'a ba ma son haka mu dai mun gaji da wannan shugabanci ya kamata a yi ƙoƙarin gyara a kai To Ibrahim a kowane lokacin da za a yi zanga-zanga matasa ku ne kuke jagoranci kuma ku kuke kan gaba. To a wannan karan akwai alamun kamar babu manya a cikin al'amarin ga duba da yanda suka fito suka ce sun janye wato shugabannin matasa suka fito suka ce sun janye daga wannan zanga-zangan da aka shirya sai gashi kuma matasan kun fito kunna ta zanga-zanga din wani lokaci ma har kukan dan wuce gona da ere. Eh tabbas wannan karan ba shugabanci a zahirance domin wayanda suka yi yunkurin su yi abin mun gani a wurare daban-daban ana ta kokarin a hana su wasu ma ana ta tsoratar da su wasu har kama su a kai. Waye suke da alhakin yin haka? Jami'an tsaro su ya kamata ce sun tsaya sun an tsara abin yadda zai kamata wanda har ya kamata su ba mutane tsaro a ranar yin zanga-zanga ba wai su fito tun kafin ai zanga-zanga su kama mutum ba tunda mutum ai ba a kama shi da laifin da biyar riga ya aikata ba niyya kawai akai na cewa za a yi zanga-zanga. amma mun gani inda aka kama wasu wasu har firizin wasu an kai su wurin 'yan sandan farin kaya an kulle wasu sun kai takarda an ce ba su kai ba so kin ga dole irin wannan tun da jami'an tsaron sun nuna ba sa bukatar wasu su zo su ce musu za su yi zanga-zanga domin kar su ba su kariya dole kowa ya fito bai abin da yake so ba shugabanci ba tsari ba a riga an tsara ba ba a faɗa daga inda za a taho ba balle a faɗa inda za a je a tsaya so kowa kawai in ya fito kan gaban shi da yi duk inda ya ga dama can zai je ya tsaya wasu su je gidan gwamnatin garuruwansu wasu su tara manya-manyan hanyoyi so kin ga irin wannan ba tsari gaba ɗaya a ciki shi ya sa matasa suka yi karan kansu suka yi abin da suke so kuma wanda a wani wuri mun gani ya canza zuwa rikici ko mu ce tarzoma kenan mm. duba da yadda matasa suka fito kwansu da kwarkwatarsu don sun fi yawan jami'an tsaro ma da ke iya gadin misali gidajen gwamnati ko wasu muhimman wurare so wannan shine dalilin da ya sa wannan karan zanga-zanga gashi nan wani wurin sun yi da kyau wasu wurin ba su da kyau ba inda suke da shugabanci sun yi da kyau inda ba shugabanci kuma to sai abin da aka gani dama kenan Wa'yansu irin abubuwa ne kuke da shi a matsayin korafi ga wannan gwamnatin da kuke kuka da ita? Mm. Yunwa, rashin tsaro. sace-sacen mutane hauhawan kayan masarufi da wasu kayayyaki da ya zama na wajibi a amfani da su na yau da kullum kuma babban burin mu shine ai da gwamnati ta hau mulki a rana ɗaya cikin sakonni ya faɗa cewa ya janye tallafin mai so so muke cikin 'yan sakwannin nan da ya amfani da su mu har kwana goma ma ya aka bashi ba ma sakwanni ba shi a sakwanni ya cire nan kuma kwana goma aka bashi na cewa ya ce ya da'au da tallafin ma. da duk kowa bai fito ba hankalin kowa a kwance za a zauna a abubuwa yadda suka kamata wanda kuma shi wannan cire tallafin mai kowa ya gani shi ya ƙara hassala hauhawan kayan masarufi tsadar rayuwan ta ƙaru dala ta tashi komai mai ma gashi nan gidan mai sai abin da suka ga dama wannan kuma duk wanda ke samun dan abin a ci aro a gani ya fara gagarar shi wayanda ke samu su ci so uku a rana sun koma suna cin so ɗaya a rana so kin ga ba wani tashin hankali da ya wuce ka tashi da safe ba ka da abin da za ka ci baka san ma me ka ci ba ga kuɗin makaranta 'ya'ya ga sunan a zaune wayanda ke manyan makarantu ma sai fita suke yi sun dawo an zauna rashin aikin yi babu aikin yi babu ta hanyar da za a je abu a samu kuɗin shiga gwamnati na ta faɗin cewa tana turo tallafi mu ba mu ga komai ba kuma ko an turo ba san wa ake turo muwa ba babu wani wanda yake samu balle rayuwar ta sauki a gare shi yanzu in kika fita waje kan tituna ga shi nan matasa ne kowa a tsaitsaye ba wanda ya san mm. inda zai je mm. ba wanda ya san inda ya mafi me ma ya fito da shi wani bai sani ba kawai wasu sun bi ayari ne basu san ma me ya fito da su ba balle su ce mu ga abin da ya fito da mu kowa dai ya san yana ji a cikin shi kowane abu dan adam ya yi akwai wani buri da yake so ya cimma ke a ganin ki jamila akwai biyan bukatar da kuke hangowa zai samu tunda gashi da an yi rana na farko gashi an tsallako zuwa rana na biyu a yau juma'a kina ganin akwai wani dami ido da za a iya haifarwa da yin zanga-zangan nan insha Allah a kuma ko gobe shiryen muke za mu fito mata saboda muke cikin wahala muke ganin tashin hankali muna ganin kamar insha Allahu muna da nasara sannan muna nan yau mata mun fito mun fi mu dubu kuma muna nan daga nan har zuwa kwana goma in ma wata ya cancanta za mu fito da mu da 'ya'yanmu sannan mun fito wasu kuma basu fito ba muna nan muna sauraron abin da gwamnati za ta ci kuma in ma bata ce ba kuma za mu hutu daga nan har kwana goma a taimaka wasu tafasa ma suke ci yaran su ya kai gama akwai matar da wallahi na ganta yadda har kashin tafasa take yi tana nan ba ma lafiya kwanci dan Allah a taimaka mu a maida mana da tallafin mu dan Allah dan annabi shine asalin wannan tashin hankali maganan tsaro da aka ce za a ba da tsaro tun lokacin da ya hauye maganan tsaro mu dai ba wani tsaro da muka gani sannan kuma gaskiya a najeriya yanzu ba inda ake da tsaro sannan ga matasan nan ba su da abin yi ba su da aikin yi matashi ko ba yi da aikin yi dole zai yi abin da ya ga dama kaga dole ne matashi ya fito ya nemi yancin kan shi ya zanga-zangan nan saboda ba su da aikin yi ba a nema musu abin yi ba tsaron nan ba a ba mu tsaro ba to ta ina za a fara saboda Allah eh an yi wannan an yi wannan a cewa wannan a yi wannan saboda Allah mu ina muka dosa ne ga tsadar rayuwar nan ga ba aikin yi ga wannan ga wannan matasa dole za su je su ɗauki kayan mutane sannan suka ɗauki kayan mutane kaga babban laifi ne za a kama su da laifi mata ma yanzu da ake ganin mata masu daraja su ma in sun je kasuwar nan wallahi ba ta da ko sisi za ta ɗauki abin da za su ci da 'ya'ya saboda haka dan Allah dan annabi mu dai gwamnati ta duba mana mun dai aka ce haka za a tafi gaskiya abin ba zai mana daɗi ba akwai gyara a cikin wannan shugabanci duk idan ta kai ta kawo dai dama abin da ake nema shine biyan bukata sai dai kuma akwai hanyoyin da matasan suka fara bi inda yake muke ganin kamar akwai gyara a ciki ma'ana inda ake ganin a wa'ansu jihohin ko in wuraren matasan sun fara tsallake iyaka inda suke fadawa shagunan mutane da kuma wa'ansu ma'aikatu inda suke fasa suna kwashe kayayyaki wannan ɗabi'a ce wanda nake ganin ai ba ku shirya masa ba ko Malam Ibrahim. Eh, tabbas ba wanda ya fito da niyan ya yi wani abu na tashin hankali hasali ma ai tun daga jami'an tsaro a wuri dama mai amfanin su kare lafiya da dukiyoyin al'umma duk yadda mutanen nan suka yawa su suna da basirar da za su iya kontrolin mutane su ce ku yi kaza kar ku yi kaza tun daga farko amma tun daga farko suka baro shiri tun rani sai dai mu ji ana cewa kar ku fita zanga-zanga saboda tunanin wasu za su iya shigowa cikin kuɓata gari su yi aika-aika Dama wannan abin da muka gani a wasu wurare bai zo mu da mamaki ba. An faɗa an ce wasu za su me ya kamata a sai a yi maganin su tun kafin su ko kuma a ɗau matakan da zai hana su yin wannan abin. So a ɗauka ba a ganin mu kenan. Shi yasa kowa ya fito mutane sun fito kwansu da kwarkwatarsu kowa zai iya zuwa ya shiga cikin mutane ya abin da ya ga dama ba shugabanci ba komai tun farko da gwamnati ta ga cewa ga matasan nan sun hasala ko kuma in ce jama'an Najeriya sun hasala ga abin da suke so a yi musu a huta wani abu ne ba roƙonsu fa muke ba zaben su muka dole ne sai sun mana ai sanda za su cire tallafin mai ba roƙon mu suka yi ba cewa dan Allah za mu cire tallafin mai ku yi hakuri kawai wayan gari aka yi a cikin sakon biyar na cire tallafin mai to tallafin man kuɗin shi ne kuɗin su ne ko kuma su kuɗin ke amfana su kaɗai da za su cire miliyoyin 'yan Najeriya fa yake amfana transport eh, ta harkokin tafiye-tafiye sun karu ba dole abinci ya tsada ba kana zuwa gona dan mai a janareto kada kana sa na dubu ɗaya ka koma sa na dubu biyar dole in ka fito da kayan abinci kai ma kai abin da kake so ba wani abu da suke yi wanda talaka zai ji daɗi a ganin komai kullum suna yi ne yanda talaka zai ƙara tsunduma cikin wahala tun da aka fara dala na ɗari bakwai da wani abu yau ta kai da dubu da wani abu ina ake so talaka ya sa a yi to yanzu <clears throat> menene menene fatan ku me kuke son ku gani karshe idan har su gwamnati ta ji kukan kuɗin saboda ku ga cewa nan bukatar ta ku ta biya da me da me kuke so ka canji so muke na farko a dawa da tallafin mai a mana maganin tsaro yunwa su sun san yadda za su kawar da ita su kawar da ita a daina sace-sacen mutane kuɗin makaranta da suka je suka cire mai tallafi su dawo da tallafin 'ya'yan wayanda ba kowa ba su samu su rinka zuwa makaranta su ma suna karatu idan har suka yi wa'in nan, matasan in suka tashi suka koma inda suke suna karatu suna kasuwanci ba wani wanda zai kara tunanin cewa bari in fito in yi zanga-zanga saboda gwamnati ba ta min kaza komai ana yi akan tsari misali a bamu yau gobe za a ga canji za mu koma mu ci gaba da al'amuranmu ba mu damu da su ba su yi shugabancin su mu yi rayuwar mu ma ta talakawan mu. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ku dan shakata da wannan. ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa uba ƙasa bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. Najeriya uwa uba Murtala Abubakar dai shine shugaban kungiyar kare muradun matasan musamman na yankin arewacin Najeriya inda ya nuna dalilan da ya sa suka ƙi ba da goyon bayan su ga yin zanga-zangan tun farko. To ga tattaunawa da muka yi da shi. Dama abin da muka faɗi shine cewar ya kamata idan za a yi zanga-zanga irin na ƙasa haka ya kamata duk ɓangarorin da arewa da kudu matasa da sauran ƙungiyoyi a zauna a tsara jadawali kuma duk a bukatun da muke so mu isar ya kasance mun aminta akan wa'annan su ne muhimman bukatun da muke so mu ga an share mana hawaye akai sannan kuma ya kasance ita zanga-zangan a samu shugabanci wa'anda za su ce ga inda za a je ga inda za a tsaya ga lokacin da za a watse ba lokacin za a sake zama so kasa cima wannan sharaɗin shi ne muka yi kira ga a yi taka tsantsan mun yadda mun kuma amince cewa a zanga-zanga a right ne wanda duk ɗan ƙasa yake da shi kuma mun yadda mun amince cewa akwai matsi akwai rashin shugabancin nan ya haifar wa mutane da fatara ya haifar da matsi ya haifar da ino abubuwa na rashin jin daɗi sosai saboda haka mutane na cikin yanayi mara daɗi amma kuma abin da muke so in za a yi zanga-zanga shine kasance zanga-zanga zai haifar da maslaha ba wai da jefa mu cikin matsala ba so wannan shine abubuwan da muka yi kira akan ya kamata a yi tanadin wa'in abubuwan kafin mu fada cikin eh, zanga-zanga To daga faruwan wannan zanga-zanga ranar Alhamis ɗaya ga watan Agusta zuwa yanzu me kake ganin ya faru wanda dama kuka yi kuka da shi? Abubuwan da ya faru 'yan ƙasa gaba ɗaya sun gani kuma ba shi mun sake maimaitawa ba abin da muka guda muka yi tunanin zai faru ko kuma muka yi a fargaban faruwansa shine abin da ya faru an samu waɗanda ake ganin ba na gari ba ne ko da yake su ma 'yan ƙasan ne kuma suna da dama na nuna ino rashin jin daɗin su amma ya kasance suka fara amfani da daman da aka samar na yi wa Ino know, properties na gwamnati illa suna shiga suna sace-sace ana ino takura 'yan kasuwa ana kwakwashe musu kayayyaki da sauransu to wannan ba alheri ba ne so kuma abin da ya faru da ya samar da hakan shine rashin kyakkyawan tsari wanda muka ce a tsaya a yi tsarin nan kafin a shiga wannan lamar. Dr. Abdullahi Gwandu masani ne akan tattalin arzikin kasa ya mana fashin baki a game da dalilan da ya janyo yin zanga-zangan a tun farko da kuma hanyoyin da ya kamata a bi wurin warware su. Eh, maganan dalili ko kuma wato abin da ake kira root cause ɗin matsalar ai a bayyane suke wato manufofin gwamnati ne da tsare-tsarenta suka jawo suka jefa al'umma cikin wannan hali na tsananin rayuwar da na yi magana da talauci jaye tallafin man fetur ba tare da an yi tanadin maganin matsalar da zai eh, ba ta biyo baya ba da kuma cefanar da naira wato rugujewar darajar ta eh, wanda gwamnati ta yi na cewa naira ta neman makanta farashi da kuma ƙare-ƙare haraji kala-kala kamar ƙarin kuɗin wutar lantarki ƙarin kuɗin makaranta ga 'yan makaranta ƙarin ruwan idan mutum ya ci bashi a bankuna duka waɗannan abubuwan suna cikin tsare-tsaren gwamnati da suka haɗu suka jefa 'yan najeriya cikin wannan halin mutane suna cikin tsananin rayuwa suna cikin talauci suna cikin damuwa wanda yake yanayin ya kai ga ɗan najeriya abincin da zai ci ma ya zama matsala a wurin shi inda zai je ya nemi kuma abin da zai kula da iyalin shi ko ma ya kula da kanshi shi ma ya zama matsala duk wani abu na ci gaban rayuwa ci gaban ɗan adam da gina tattalin arziki da abin da zai kawo ma al'umma sauƙi shi ma ya zama matsala a najeriya to waɗannan su ne suka zaburar da musamman matasa ganin cewa najeriya nan tana hannunsu gobe tana hannunsu kuma suna kallon yadda iyayensu da ƙannansu suke shiga cikin matsaloli yadda ake takure waɗannan su ne manyan matsaloli to daga bayan nan najeriya gwamnatin najeriya ta ce wai ta ba da gudunmuwan kayan abinci ba abinda da 'yan najeriya suke nema ba kenan 'yan najeriya suna neman waraka suna neman mafita ta dindindin suna neman hanyar da za su dogara da kansu su neman ma kansu su fita su samu walwala ba wai a ba su abin da ake kira hand out ba wato sadaka ko taimako na abinci wannan tirela goma goma ko ishirin ishirin da aka ce an ba kowace jiha na shinkafa bai da bambanci da mai da 'yan najeriya mabarata kuma ba abin da zai yi yanzu jiha kamar kano ko kaduna ka ba da tirela goma ko ishirin wani shinkafa arba mutane menene zai yi ko a lokacin gamman ɗaya zai ciyar ba abin da zai yi a ƙarshe ma kawai zai ƙare ne a hannun 'yan siyasa to idan muka koma kuma ta wajen matasa wannan matakin ko zai ba da mafita to alhamdulillah dama ai buƙatar shi wannan zanga-zangan shine a aika saƙo saƙon kuma ya isa waɗanda ya kamata kuma su sun ji gwamnatin ta ji dalilin haka ne yasa shugaban kasa ya kira sarakuna ya kira malamai shugabannin addini a yi mitin da ministoci yan majalisa an ce za su zauna su tattauna kenan saƙo ya kai abinda kawai ake jira a ga matakin ɗauka kuma abinda ake nema shine a ɗauki matakin da zai kawo mu 'yan najeriya sauƙi matakin da zai ɗora najeriya akan turba ta ci gaba wannan shine ake nema wannan zai ɗora shugabanni akan turba na yanzu da na gaba masu zuwa shine muradi na su waɗannan matasan warware matsalolin najeriya ba abu ne wanda za a ce abu kamar sha yanzu magani yanzu ba zai ɗauki lokaci mafita a wannan matsalar a wurin gwamnati shine ta ɗauki matakai kusan kamar guda uku mataki na gaggawa shine ta ɗauki matakin tattaunawa da sulhu a saurari bukatun waɗannan matasan kuma kafa kwamiti yadda za a duba waɗannan bukatun tun da sun gabatar da waɗannan bukatun eh, a rubuce. Tuma sauraro sai mu ce zanga-zanga dai dama ce da aka bai wa kowane ɗan ƙasa domin nuna damuwarsa amma komai ana son a yi shi cikin hankali da kula da fatan za a nuna ƙorafin cikin kwanciyar hankali da lumana allah ya kawo mafita to kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa zauren girke-girkenmu wayo allah tuwo, tuwo. Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin mu da yau da gobe bangaren girke girke mu na taɓa kalashi. Hajiya Habiba tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar man uwar gida amarya da sauran masu sauraron mu wani girki wanda zai amfane su musamman a wannan lokaci. Hajiya Habiba mu muke da shi a wannan zaure yau. To jama'a assalamu alaikum. Yau mun zo muku da ko da yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi doya da kwai. kamar doya da kwai da akan dan soya a mishi dan socks din shi na kwai ko kuma a yi mishi na kayan miya to yanzu dan karin ci gaban da muka samu akan wannan doya in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba ana iya yi mata miyan kabeji kabeji dai wannan ganye da na sani kabeji kuwa da kika sani to Hajiya habiba dora mana girki mu to jama'a ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni amarya da uwar gida dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba kan mu amarya laifi mm. ko kuma shi mai gidan ya ce to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba gaskiya fa to uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu to idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwaima mai gida da iyali na farko abinda da uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta idan ta samu doyanta sai ta samu dan kayan miyanta dan tattasai a tarugu da dan albasa sannan ta samu kabejinta in ma har tana so tana iya samu ta dan hada da karas mm. dan akan dan hada shi da karas amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka dan sa mishi green peas din nan wato wannan wake waken shi wake mai kwalle kwallen ba wai green beans na yankawa eh, ba yawa a'a ba shi ba wannan wake waken na koran nan mai dan kwalle kwallo shi idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan dan ki idan kika same su wanda ake son uwar gida ko amarya amarya ta yi ta ɗauko wukanta da kwananta ta fere doyanta ta samu abin da kwananta mai tsafta ta sassaka wannan doyan da ta fere ta yanyanka a cikin kwanan idan ta saka sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa idan ta wanke shi already shi yankan yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na fatan doya ko na sakwara ba ne za ta ɗan yanka shi irin kamar ɗan fala-fala mai faɗi eh, mara kauri mm. idan ta yanka ta zo ta dan turara doyanta ta dafa shi eh, ba sai ya nuna ba to idan ta samu kwando sai ta tsana doyan idan ta tsana doyanta za ta dauko wannan kwan nata sai ta fasa shi a cikin wani kwano ta dan sa mishi gishiri kaɗan to idan ta sa gishiri kaɗan sai ta sa manta a wuta sai ta ɗebi wannan doyan ta dinga zuba a cikin wannan kwan tana jujjuyawa tana sawa a manta in yayi zafi kenan in ta sa ta soya doyan ta da kwai ta tsame shi ta gama aikin doya to sai ta ɗauko wannan kuma kayan miyan nata sai ta zo ta ɗauki tattasanta da atarugu da albasa don shi ba a sa mishi tumatir to idan ta ɗauko wa'annan abubuwa ta zo ta daka su in kuma da blanda ne ta ɗan gratin ɗinsa amma kar ta niƙa shi eh ta ɗan faffasa shi irin kamar jajjage dai haka ba a sanya laushi sai ta sa abinta ta ɗauko man gyaɗanta sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya to idan uwar gida tana da manjanta ko man gidanta ko ko man zaitun take da shi abin da dai ya sawwakan mata ta ga shi ya fi mata sauki tana iya amfani da shi don yin wannan miya mm. sai ta soya manta in ya soyu sai ta ɗauko wannan kayan miya nata sai ta zuba idan ta zuba ta soya shi sama-sama dama nan ga kabejinta ta riga ta yanka shi ta wanke ga karas a gefe ga kuma wannan green beans dinta mm. ta tafasa shi dan shi sai an dan tafasa shi an dan bashi tsoro a wuta to idan ta tafasa abinta shi ta tsame wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashen ba saboda shi bai da matsalan nuna to za ta dauko wannan green peas dinta da wannan karas za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya mm. sai ta juya su ta juya su ta juya su na kaman yan mintoci kaɗan haka sannan za ta ɗauko wannan ɗan kayan ɗanɗanin nata sai ta zuba idan ta zuba za ta juya sai ta ɗauko wannan kabejin shine karshen zuba tana zuba kabejin ta ɗan juya shi ta ɗan rufe bai wuce minti biyu ba haka shi za ta sauke shi saboda shi bai da wuyan nuna to a nan uwargida gida ta samu wannan miya na socks ɗinta na da wanda za a ci doya kin ga an samu canji ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba ko a ci doya zalla ko a ci ta da mai da yaji kin san mm. kowa ki ga da irin yanda yake so ya tafiyar da ah, al'amuran shi to wannan mun dan samu canji a nan to muna roƙon uwar gida da wannan za ta tarairaye mai gida da iyalanta kuma muna fatan insha Allah za su yi farin ciki da wannan girki hakan ta yi musu. Ajiya Habiba mun gode sai Allah kai mu wani mako. A karkata wallah a sha tuwo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar Binta Ibrahim da kuma baƙin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Muryar